ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau juma'a hadi babban rana hudu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zamo daidai da goma sha shidda ga watan afirilu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata tana da shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya muna nan cikin suratu ƙawa a yau insha Allahu ta'ala za mu taki daga inda Allah ta'ala yake cewa walaƙad halakana samawati wal arda wa ma bai na bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana min lugo lalle hakika ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الله تعالى يتي walakar na samawati wal arda hakika mun halitta sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida kacal daga cikin kwanakin duniya wannan ya gwada wato asali kidayen kwanaki na mako wannan yana nan tun asali ba a canza shi ba bi kwanaki bakwai ne amma Allah ta'ala ya yi halitta a cikin kwanaki shida ya tsallake kwana ɗaya bisa ganin damansa ba wai domin saboda ya wahala ko ya gaji bari ya huta ba ina fata an gane wannan shi yake gwada cewa yadda ake tafiya a bisa lissafi kwanakin wata ashirin da tara ko talatin watanni na shekara watanni guda goma sha biyu sannan kwanakin mako kwana bakwai to wannan yana da asali a cikin addini ma'ana wannan lissafi ana tafiya ne bisa tsarin lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya tsara haka a lokacin da ya halitti sammai da kasai kamar yadda Allah ya ce ina iddata shuhuri inda Allah lalle adadin watanni a wajen Allah isna ashara watanni goma sha biyu ne saboda haka duk al'adan da ka je ka samu suna da watanni goma sha ɗaya ko sha uku to wannan ya saba wa musulunci kuma ya saba wa tsarin watannin Allah subhanahu wataala sannan kuma annabi ya ce ashharu hakaza wa hakaza wa hakaza bi ma'ana wata kwanaki goma ne kwanaki goma ne da kwana tara abinda manzon Allah ya nuna kenan bi ma'ana yana gwada wata kwanakinsa 29 ne to amma kuma a cikin hadisi yace fa in gumma alaikum fa in gubbiya alaikum bi ma'ana idan aka ɓoye muku watan bai bayyana ba a daren da kuke tsammanin bayyana to fa akmilu al'iddata salatina ku cika lissafi kwanaki talatin wannan ke yake gwada a shari'ance a musulunce asalin watanni bi ma'ana kwanakinsu 29 ne amma kuma in an samu matsala to sai a mayar da ke ya zama kwana talatin kamar yadda yake a sati za a samu kwana bakwai mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa juma'a ita ce mafificiyar rana kuma ita ce ta farko Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da al'ummomin da suka gabace mu ranar juma'a domin su girmama yahudawa da suka zo an ba su ranar juma'a amma suka ƙi suka ɗauki ranar asabar aka tambaci menene dalili suka ce ai Allah ta'ala ya fara halitta a ranar lahadi ya ƙare a ranar juma'a ya huta a ranar asabar saboda haka su za su ɗauki asabar su rinka bauta bautan Allah a ranar asabar wala Allah Allah ya karba Allah ya ba su juma'a amma su sun ki sun zaɓi asabar to ko kai ne yanzu shugaban ƙasa ya ce ga ranar da za ka zo sai ka ce a kai ka canza ga ranar da kake so ka je kana ganin ka je za ka samu shugaban ƙasa ba ma shugaban ƙasa ba ko shugaban ƙaramar hukuma ne yanar idan ya baka lokaci in baka je ba ko ma mutumin da yake zaune a jiyare wani babba idan ya baka lokaci idan baka je ba wannan lokaci ka zaɓi lokacinka to zai yi wahala ka same shi to don haka yahudawa sai suka yi wasa daga nan suka fara wasa da addininsu sun zaɓi ranar asabar saboda suna ganin tun da Allah bai halitta ba a ranar asabar to a ranar ne ya cancanta a fi bauta masa shi yasa suke ibada a ranar asabar alhali Allah ya ba su ranar juma'a shine suka canza sai nasara su kuma da suka zo aka ba su ranar juma'a su ma aka ce su girmama ranar juma'a sai suka ce a'a su za su ɗauki ranar lahadi saboda yawmul ahad ranar ɗaya kenan ranar da Allah ya fara halitta domin ranar da aka fara da ita kamar ranar ta fi kowace muhimmanci abinda su suka fada kenan su ne wanda Allah ta'ala ya ambaci abubuwansu da yawa gairil magdubi alaihim ya ce wala da yake mafiya yawansu matattu ne ba sa amfani da ilimi sun kirkiro abubuwa da dama amma sun gagara kiyayewa wa rahabaniyatan uha ma katabnaha alaihim illa a ridwanillah fama haƙari haqqa ri'ayatiha Allah ta'ala ya ce sun kirkiro aka ce an bar musu da suka kirkiro aikin ibadan na ruhubaniyanci sai suka gagara ainihin kiyayewa to sun bace ga barin ranar juma'a ranar da take da muhimmanci kwarai da gaske مظالا صلى الله عليه وآله وسلم يتي يتفهدان الله في الله يكري الدمو قرانا جمعا قرانا جمعا نند أكبام مكالكي تحنو بيبيو تند أنت أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسأوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون سنة ماذا الله إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه وتعران الجمعة أكا هلتي النبي آدم أكا جقد شيء الجنة أكا فتد شيء الجنة أرانا زائي خول قهو أرانا الجمعة زائي تاكن القيامة هنا ماذا الله فأكفروا فيه علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي للي قيوة إن صلاتي قريب gare ni a ranar juma'a domin idan kun yi salati gare ni za a bijiro da wannan salati wato za a sanar da ni yasa ka ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima saboda haka ana son a yawaita salati wa manzon Allah a ranar juma'a kamar yadda yake ana sallan juma'a a ranar juma'a sallan azahar, maimakon raka'a hudu da za a yi sai aka ce a yi juma'a raka'a biyu a yi hudu ba wato guda biyu kafin a yi sallan juma'a sannan kuma a ranar juma'a ake so a karanta suratul kafi domin duk wanda ya karanta suratul kafi to Allah tabaraka wa ta'ala zai haskaka masa ma bainal juma'atai ne abinda ke tsakanin juma'o'i guda biyu sannan a ranar juma'a akwai wani lokaci da yake da muhimmanci amma ƙwararren lokaci ne kuma ƙanƙanin lokaci ne duk wanda ya roƙi Allah a lokacin Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓa masa saboda haka da Allah ya ba mu ranar juma'a mu al'umma musulmi sai muka rike ranar juma'a sai manzo Allah ya ce waɗannan al'ummomi su riga mu zuwa duniya amma ranar tashin alkiyama kamar yadda juma'a take gaba da sauran ranaku to haka mu ma muke gaba da dukkan al'ummomi ranar tashin alkiyama saboda haka mu ne za mu fara shiga aljanna sai mun shiga mun yi walwala sa'an nan kuma sai su biyo bayan eh, wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin hakika mun halitti sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida Kuma masana min lugub Allah ta'ala Ya ce wahala da ainihin gajiya ta shafe mu ba ko ba su shafe mu ba saboda haka fi taqrirun lil ma'a wannan yana tabbatar da cewa makoma zuwa ga Allah take tunda manya-manyan halittu guda biyu a duniya Allah ta'ala ya ce shi ya halitce su bisa tsarinsa lokacin da ya ga dama bai wama abin abinda ke tsakaninsu duk sai aka tattara menene suke tsakanin sama da ƙasa walan suna fassarawa na huma da abin da ke cikinsu. su tunda mu yanzu da muke bayan ƙasa muna cikin ƙasa ne eh, muna cikin ƙasa ne duk wiwi din da ka sha yana wiwi a kanka ba za ka ce kana sama ba ne eh, ba za ka ce kana sama ba ne zai dai kana lilo saboda haka mu muna cikin kasa muna kan kasa akwai halittun da suke cikin kasa su abin da yake doron kasa kamar yana kan kasa ne sannan akwai halittun sama sama ta ɗaya akwai sama ta biyu akwai har zuwa sama ta bakwai akwai halittun Allah subhanahu wa ta'ala amma halittun da muka fi gani waɗanda suke manya-manya su ne waɗannan guda biyu a wa wal'ar bi ma'ana sama da ainihin ƙasa to shi yasa ka tattara duk abin da ke cikinsu da ke tsakani wa ma kuma. aka hada su da duk abin da ke tsakaninsu kun ga akwai manya-manyan duwatsu akwai manya-manyan garuruwa akwai manya-manyan ruwaye akwai manya-manyan tuddai tudu ne ki ba dutse ba ne wato ƙasa ne ko yaki ne haka Allah ya tara shi yanzu ko garin da muka bada labari aka ce gari su kutum gaba ɗaya yaki ya rufe gari ai ka san irin wannan yaki ba lafiya ba in ba yakin Allah ba ba yadda za a yace yaki ya rufe gari gaba ɗaya wanda har an manta da su a cikin tarihi daga baya yakin ya fara yawa aka fara ganin gine-ginen su irin tsofin gine-gine na da wanda aka yi shekaru aru-aru da suka wuce sannan ga waɗansu manya-manyan halittu akwai jirgin ruwan da ake samu ya kai masallacin nan ya eh, kwarai da gaske akwai jirgin yakin da yake ya kai masallacin nan wannan ruwa da kake gani za a tsora masa abu wanda yake in mai nauyi ne yana natsewa amma an yi jirgin ruwan da ya kai masallacin nan za a sanya jirage da yawa kamar helicopters a cikinsa sai an je tsakiyar ruwan sai a bude saboda mai saboda akwai airport a cikin jirgin ruwan amma kaga duk na aka tattara su wa ma bai na kuma balle ga mutane ga dabbobi ga aljanu duk wa ma bai kuma yanzu ko mutane ma kawai aka ce za a lissafa najeriya dai an ce mun kai miliyan 200 da wani abu to duniya kuma an kai biliyan nawa yadda kake ganin najeriya kana ganin kayukan mutane wato har kana gane su wasu ma baka gane su sai ka dauka kamar yayan aljanu ne suke rikidewa su zama mutane saboda tsaban yawa to idan ka je wata ƙasa kuma sai ka ga yawan sun fi ainihin yawan mutanenku yanzu kamar indonesia ina kyau zaton suna da mutane masu yawa sun fi namu kamar kasan india suna da mutane masu yawa sun fi namu kamar kasan china suna da mutane masu yawa sun fi namu so najeriya tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashe a duniya kuma a afirka an ce ba ƙasan da take da yawan jama'a kamar Najeriya yasa ake so ku tsaya da mata ɗaya ɗaya ku auri mata ɗaya ɗaya a hurhudu kawai to sai aka ce sauran matan kuma ya za su yi su kama karuwanci kenan idan kuka auri mata ɗaya ɗaya sannan aka bar sauran matan ya za a yi da su su kama karuwanci kenan ya kasance duk sun lalace suna zuba 'ya'yan shegu dun ba za ku hana su zuba 'ya'yan shegu akan titunan ku ba kuma waɗannan ‘ya'yan shekun su za su zama muku fitina in ba ku yi sa'a ba wallahi sai sun jawo muku yaƙin ba sasa idan ba ku yi sa'a ba su za su kirkiro wani ƙanƙanin abu wanda kuna rainawa end sas ne ko kuma end wifa ne ko ma end menene a ƙarshe kuma sai ya lalata ƙasan gaba ɗaya a samu yakin ba sasa waɗannan 'ya'yan shegu waɗanda yake ba su da uwaye ba su da ubanni ba su da waɗanda za su yi musu fada wannan ki yake gwada cewa abin da ya fi natsuwa da kwanciyar hankali kuma ya fi tsari shi ne duk wanda yake da hali fankihu ma tsaba lakum minan nisa Imas wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna ta ta'ulu saboda haka mutum yana da hali ya kamata ya wuri biyu ko kuma uku ko hudu kamar yadda alkur'ani ya ambata Allah ya mu dace to don haka duk waɗannan halittun da suke tsakani ga manya ga ƙanana ga masu yawa tululu amma Allah ta halace wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida liyana man qadara ala khalqi samawati wal ard domin duk wanda yake da iko bisa halittan samai da kasai kawai walam ya'ya bi khalqihinna bai gadiya ba wajen halitta su bai kasa ba wajen kirkiro su qadirun ala an yuhyi al mauta yana da iko idan kun mutu ya rayar da ku yadda Allah ya halitti sama idan sama ta lalace zai iya gyara ta yadda Allah ya halitti ƙasa idan ƙasa ta lalace zai iya gyara ta manya-manyan halittu kenan to kai in ka lalace Allah ba zai iya gyara ka ba to me yasa wanda yake musun takin kiyama yake ce ba za a yi takin kiyama ba da wani dalili ya dogara me yasa yake wannan musu alhali Allah ki ya kirkiro sama in ta lalace zai iya gyara ka shi ya kirkiro ƙasa idan ta lalace zai iya gyara ka Allah ta'ala ki ya kirkiro ɗan adam idan ya mutu shi zai raya ki sannan Allah ta'ala ki ya kirkiro abubuwa da yawa idan suka lalace yana iya sake dawo da su domin halittan farko ba ta baki wahala ba balle mayar da halittan ta ainihin baki wahala shine bi tariqil aula wal ahara? Allah ta'ala ce wa ma masana min lugo lalle hakika wahala ba ta shafe mu ba mini iya'ib na kasawa wala tabin ko wahala wala nasabin ko gajiya kama kala tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya fal'a cikin wata aya fil ayatil ukra awalam yarau shin mutane ba su gani ne annallaha allazi khalaqa samawati wal arda lalle Allah wanda ya halitta samai da kasai walam yaya bi khalqihinna bai gajiya ko bai kasa wajen halittan su ba bi qadirin ala an yuhyi al mauta shin shi ba mai iko bane bisa ya rayar da matattu bala lalle Allah mai iko ne yadda suke tsammani ba haka bane innahu ala kulli in qadir lalle Allah mai iko ne bisa dukkan komai to kun ga wannan aya ta hala mana abubuwa da yawa ta ba mu labari manya manyan halittu saura na tsakani ma duk tarkace ne a wajen Allah sai kana ganin halittar mutum ɗan adam kana da girma tana da wahala amma wajen Allah mai sauki ne kana ganin halittar aljani kai in an ce kai bayanin aljani ma ba za ka iya ba don ba ka ganin amma Allah tabaraka wa ta'ala wajensa mai sauki ne haka ma halittan iska ko kuma iskoki a wajen Allah mai sauki ne haka ma gwaigwai halittansa a wajen Allah mai sauki ne yanzu haka ce kai bayanin gwaigwai ba za ka iya bayaninsa ba amma Allah ya halitti abinsa ga dabbobi iri-iri na cikin ruwa da na cikin gari da na cikin dazuzzuka da na kan duwatsu duk halittun Allah ne ga ma duwatsun ga ruwaye ga kasashe daban-daban ga tsibirai ko kuma tuddai to wannan shi yake gwada Allah mai iko ne bisa dukkan komai wa kama kala azza kamar yadda Allah ta'ala yace la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin na halittan samai da kasai sun fi halittan dan adam girma amma kuma Allah ya halice su kuma suna nan daren dakan malamai suna cewa baka taba ganin inda duk kowane mutumin da ya rayu a bayan kasa ko shekaru nawa yi, bai taba ganin ran da mala'iku suka zo suna kokari su face sama ba amma hanyoyin da aka muku dam dam din da aka muku na ruwa ruwan famfo fa eh in an ce za a kwana talatin ko ishirin da biyar ana gyara sai an kwana nawa eh wai misali kenan ko menene sai ka ga gashi an zuwa na gyara a to ko masallaci fenti nawa aka yi wa masallaci gyara nawa aka yi wa masallaci amma ka taba ganin sama an mata faci ko kasa ana kokari a mata faci duk inda ka gani ya zama gurbi ruwa na taruwa akwai hikima dan da duk mutane suka cike wajen wani yayi gine to ku tabbatar idan ruwa ya sauka gidajen wadansu sai su rushe sai an yi hanyar ruwa saboda tun farko Allah ta'ala ya riga ya kaddara wajen wajen zaman ruwa ne to sai ka masa hanyar da zai fita in ba haka ba mai karamin karfi ya shiga uku ya sa ran da duk wani babba ya zo yana cike wani binji a unguwanku kuna ta murna to ku tabbatar ran da ya gini ya daga shi dororo to ku da iyayenku kun shiga uku ran da duk aka yi ruwa kun shiga uku sai idan an yi hanyoyin ruwa saboda haka tsarin Allah yake to kaga inda yake rami ruwa yake taruwa aka toshe ai ba gyara aka yi wa Allah ba dan adam ne kawai ya gyara inda yake bukata amma in yana bukatan filaye ba gajeji ba ko mutumin da zai zo gari yana ta gunagune wai me yasa ba zai koma kauyensu ba ya bar kufayin ubansa da kakansa ya bar gonan ubansa da na kakansa ya zo gari yana matsatsen gida wa yake ya zauna eh ku ce na'am da kyau to kaga ba za ka zo kana takura mutane kana matsa musu ba sai da idan ka je gajejin Allah fallau sai inda kake son ka kwasa zaka iya kwasa in ka je karkashin wani ma ya hana ka kaje wani waje akwai inda dan adam ba ya shiga in kai ka fara shiga duk abin da ka mamu ya zama naka in an ga ka zauna sati ɗaya wata ɗaya shekara ɗaya to sai ka ga waɗansu biyo ka da haka yake kafa gari saboda haka halittan Allah kenan la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nar lalle halittan samai da kasai ya fi halittan mutane to wancan bai ga gari Allah ba balle na ku wakala ta'ala a wata aya kuma nan nan kusa Allah ta'ala yake antum ashaddu khalqan am samaa shin ku ne kuka fi tsananin wahalan halitta ko kuma sama da halittanku da na sama wanne fi malamai suka ce bi takadir da halittanku da na ƙasa wanne fi waɗannan tambayoyi guda biyu ba za ku yi amsa su ba tunda Allah ta'ala a ayan da ta gabata ya ce la kalku samawati wal ardi akbaru min kalkin na to ya riga yanke hukunci gaba daya saboda haka walakar kalakana wati wal arda hakika mun halitti sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyam a cikin kwanaki shida wa ma masana min lugo Allah ta'ala yake wahala ba ta shafe mu ba kuma yadda muka halitta su ba tare da matsala ba idan su rushe muka ga dama za mu iya mayar da su kamar yadda muka halitta ku ba tare da wahala ba idan kun mutu za mu tayar da ku ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce mai واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب نعم ومن الليل فسبحه وأدبار السجود الله تعالى يقول فاصبر على ما يقولون yanzu kuma an juya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana ce ya hakuri dangane da abin da mutane suke fala walansu mutane miyagun mutane masu karyatawa masu jayayya kafirai mushrikai shine aka ce masa fasbir ala ma yaqulun kai hakuri dangane da abin da suke fali yani almukazzibina masu karyatawa mumunin da aka yi wa annabi ya kafi kowa da kowa yasa in kana wa'azi dole sai kai hakuri ba irin abin da ba za a fada ba amma dole ka kau da kai ka share domin ka ce za ka mai da hankali ga mutane duran da ka zo gaban lafika sai ka mai da martani abubuwan da kake ji za a ce kaza kowa zai ta shaki abin da shaki faɗi shi yasa manzo Allah ya ce wa kariha lakum qila wa qala an kyamata muku wato an ce ko kuma ya ce domin saboda maganganu ne waɗanda yake ba su da tushe to za ga gana ta fala kuma daman baka kai wani matsayi ba babu yadda za a yi magana kan talaka zai zo ya wuce sau ɗari eh, zai zo ya wuce sau ɗari ba wanda ya damu da shi amma kai in kai zirga-zirga sau ɗari wani sai ya fasara haka kawai ke ɗan zai shaƙe shi sai ya fasara in ya ga dama ya yi mummunan fasara in ya ga dama ya yi fasaran zargi in ya ga dama kuma ya yi fasara mai kyau ko da ko ba haka ba ne bai san komai ba to shi yasa yake ce a yi haƙuri sai dai yadda magabata suka yi haƙuri annabawa da manzanni da manya-manyan magabata suka yi haƙuri mu a yanzu ba za mu iya ba shi yasa wani lokaci in an yi an ɗan kwana biyu to ya kamata mutum ya zo ya tuttushe mutane in an baki hakuri sai ya lafa na kwana biyu in an sake taɓo shi ya sake kunnuwa domin mutanen yau in ba da haka ba to ba za a zauna lafiya ba amma waɗancan al'ummomi ya yi sun riga sun wuce tun da tilka ummatun karkalat laha ma kasabat wa ma kasabtu sun riga sun gabata abinda suka yi ba za mu iya yi ba ce sa yana da kyau a yi taka banban wajen irin saci faɗin magana mutum bai san tushe ba bai san hawa ba bai san sauka ba ya kirkiro magana ya ta yaya taka wani lokaci ma har kokarin faɗa ake yi da shi akan abin da bai da hujja akai ya kamata ce mutane suna sauraron karatun Kur'ani da hadisi su rinka daukan darasi su walancan da aka ce su yi hakuri to ku kuma ba a ce ku yi ta gulma ba ai ba wanda ya ce ku yi gulma gulman an hana an hana annamimanci an hana ƙarya an hana kirkiran magana bi ma'ana alkazibu wal firya su waɗannan an haramta su saboda aka waɗancan ga abin da aka yi musu umarni to su ma waɗancan ga abin da aka yi musu umarni fasbir ala ma yaqulun kai hakuri bisa abinda suke fade yani almukazzibin waɗannan masu karyatawa isbir alaihim kai hakuri akan su wahjurhum hajaran jamila ka ƙaurace musu ƙauracewa mai kyau sannan kuma bayan kayi hakuri wasabbih bihamdi rabbik ka yi tasbihi tare da godiya ga ubangijinka kabla tolo ikamti wa kabla goro kafin fitowar rana da ainihin kafin faduwarta to me ake nufi da a yi tasbihi tare da gole wa Allah kafin fitowar rana da kafin faduwanta malamai da yawa sun fassara sun ce sallah ake nufi a farkon musulunci sallah ake nufi kaga kai yanzu zaka dauka kamar mutum ya ce subhanallahi da walhamdulillahi kace subhanallahi walhamdulillahi Shi ne shine fasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito bayan alfijir kenan wa qabla al-ghurubi kafin rana ta fadi wato da yamma kenan to sai aka ce abinda ake nufi sallah wa kanat as-salatu al-mafruda qabla al-isra domin kafin annabi yayi isra'i ya karbo salloli guda biyar sallah ta kasance sintani guda biyu ne salloli guda biyu rak ke yi qabla tulu'i shamsi fi waqtil fajr akwai raka'a biyu da ake yi kafin rana ta fito a lokacin da alfijir ya bayyana wa qabla gurubi ghurubi fi waqti da kuma kafin rana ta fadi a lokacin sallar asar sai ayi raka'a biyu kaga raka'a biyu da asuba raka'a biyu kuma da yamma da daddare babu sallar da ake yi waɗannan su ne sallolin da ake yi kafin manzon Allah ya yi isra'i da mai iraji kuma malamai da dama sun ambaci wannan sun ce wannan tsari irin sallan da annabi ibrahim alaihissalam yake yi kenan a zamaninsa yasa da manzon Allah ya zo sai ya bi wannan shi ne ma'anin fasabbi bi hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al ka yi tasbihi tare da godiya ga Allah kafin rana ta fito da asuba kenan da kafin rana ta faɗi da yamma kenan saboda haka raka'a biyu da asuba raka'a biyu da yamma wannan shine tasbihi da tahmidi saboda sallah ta kunshi wannan abubuwa tasbihi da tahmidi idan ka zo ka yi kafaran harama abinda za ka fara shine godiya ga Allah alhamdulillahi rabbil alamin za karanta fatiha maza Allah ya ce duk sallan da aka yi ba tare da karatun fatiha ba fahiya khidajun fahiya khidajun sallah ce mai na ƙasa sallah ce tawayayyiya sallah ce tawayayyiya bi ma'ana bata cika ba sannan kuma duk wanda ya sallah babu fatiha bai da sallah to kaga fatiha kuwa ta kunshi godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin yaqulu Allah ta'ala hamidani abdi bawa na ya mun godiya saboda ya ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu الرحمن الرحيم mai rahama mai jin kai sai Allah ta'ala ya ce asna alayya abdi bawana yayi yabo gare ni to yabo ma bangare ne na godiya ga Allah subhanahu wataala maliki yawmiddin mamallakin ranan sakamako fa yaqulu Allah azza wa jalla abdi bawa na ya girmama ni saboda da aka ce maliki yau din mamallaki ranar sakamako a nan duniya in aka ce wanda ya mallaki duniya sai ga manya-manyan kasashe suna ta fitowa wannan zai zo ya ce shi ma wane ne wancan ma ya zo ya ce shi ma wane ne yanzu ka zo kana rigima a wannan kasan mai anguwa sai ya zo ya ce anguwansa ne ka fita ka bar masa anguwa ko sarkin wannan wuri sai ya ce wannan nasa ne to ina duk a wannan duniya ne ake wannan rigima in ka je Nijar shugaban Nijar ba zai barka ba abinda duk kake yi sai in ya ga dama ya kyale ka ya kyale ka haka in ka je Chad haka in ka je Sudan to balle kuma a ce Kwatano Benin haka ma in ka tsallake ruwa ka shiga waɗansu ƙasashe kowa yana gadaran yankinsa ne ya za za ga ake rikici a kan iyaka ma lahira ba a rikici a kan iyaka saboda limanil mulkul yau lillahi alwahidil qahhar mulki na Allah ne in ka hadu da wani kana ce masa ranka shi dade ma sai fara waiwaye da wa kake yi da wa kake yi amma a nan duniya an kace ranka shi dade dan kale ma sai ka je yana ce yawwa dan kale ma zai ce yawwa amma ranar takin alkiyama a filin lahira limanin mulkul yau lillahi wahidil kahar na Allah ne ki kadai wanda yake shine mai rinjayen kowa saboda haka yin kace maliki yawmiddin ka girmama Allah nau'i ne na godiya to amma na na'budu wa na sayin wannan karfafawa ne kana gwada cewa kana neman taimakon Allah ka yadda da matsayin Allah subhanahu ta'ala to kaga wannan du'a cikin sallah ke samu tunda an fi maimaitawa a cikin sallah sannan kuma za ka zo ka yi ruku'u subhana rabbiyal azim wa bihamdi za ka yi sujada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko subuhan quddus rabbul malaikati war ruh sannan idan ai idan da sallah nan ma za ka yi tasbihi shi yasa abinda ake nufi fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub abinda ake nufi waɗannan sallolin da aka ambata wa qiyamil layl sannan kuma ga tsayuwan dare kana wajiban ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala ummatihi haula tsayuwan dare wajibi ne ga manzon Allah da kuma sauran al'umma na tsawon shekara guda sai da aka dauki lokaci kafin manzon Allah ya Isra'i da mai da daddare sukan tashi su yi sallah musamman ma manzon Allah yakan tashi sallolin nafilfili shine Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari a cikin alkur'ani cewa Allah ta'ala ya san annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar alima an lan tusuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al yaba idan annabi ya take na karanta abin da ya sauka na al a cikin dare zai yi sallolin nafilfile al'ummansa masu kan tashi su yi sallolin lafilfile wannan yana kan annabi yana kan sauran al'umma shine fasafe bi rabbi rabbika kabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito cikin dare kenan kun ga an samu kari kamar yadda waɗansu malamai suka kara da haka su mano sai gaba ɗaya aka soke wannan raka'a biyu da za a yi a wancan lokaci da raka'a biyu da za a yi da yamma da kuma sallolin daren da za a yi sai aka rage musu ƙarfe ko da yake ba za a ce an soke gaba ɗaya ba tun da aka soke sallar la'asar an ƙara ta kuma an ƙara mata azahar sallan asuba an kyale ta yadda take ba a ƙara ba amma an ce a kawai ta karatu a ciki ya fi idan mutum ya fito da gigin bacci kafin a yi sallama ya ware sarai abinda ake bukata kenan sannan kuma sai aka kawo ga magariba walansu raka'o'i da magariba sannan sai ga sallan na filfile mutum zai iya zaɓa cikin dare ko cikin rana to don haka da manzon Allah ya yi isra'i da Iraji. shine Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara salloli guda biyar sune farillai kamar yadda manzo Allah ya ce khamsu salawatin katabahunna Allahu alal ibadi salloli guda biyar Allah tabaraka wata ala ya wajabta su gabaye. Walansu salloli kenan mai salata liduluki shamsi ila gasaqil layli wa qur'an al inna qur'an al-fajr kana mashhuda sune waɗannan salloli guda biyar sallan asuba da sallan Azahar da sallan la'asar da sallan magriba da sallan isha'i waɗannan su ne farilla amma kuma sauran ba farilla ba ne shi yasa wutiri ba farilla bane rakatul fajr ba farilla ne, sallan walaha ba farilla ne, sallan asham ba farilla ne kiyamun layin ba farilla ta tahajjud ma ba farilla ne. amma manzon Allah sai aka ce shi kuma dole yayi tahajjud dole yayi tahajjud ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما Mahmuda. sai aka ce manzo Allah shi cikin dare dole ya tashi ya yi sallan na filfile domin ranar takin alkiyama Allah zai baki babban matsayi yasa abinda aka sani psychologically babu yadda za'a yace cikin arha mutum ya samu matsayi ba zai taba yiwa ba wallahi duk wanda ya samu kuɗi cikin ruwan sanyi to in bai sa ba ba zai kiyaye ba karshe ce cewa zai yi duk wanda ya samu mulki cikin arha to sakaci zai yi wata rana mulkin zai kwace ya zo yana da nadama duk abu wanda yake da muhimmanci ba a samunsa cikin sauki yanzu ko auratayyan nan ma da ake yi cikin sauki yake samu ya sa mutane suke sakewa idan ka je kotunan mu zaka samu rigingimu na saki yafi yawa yanzu da kasar ake larabawa kake za ka kake naira miliyan uku kafin ka aure ta kuma idan za ta zo haka za ta zo fintir ɗinta eh. to ta zo ita kananta idan ka kore ta ma to haka za ta koma kuma ka yi hasarar naira miliyan ukunka idan za ka sake auro wata ko ba zaura ce sai ka kashe naira miliyan uku wallahi da ana haka da mutane ba za su yi saki ba ya za ka ga duk samarin nan da suke rigima ni ba na goyon bayan a yi musu aure cikin arha a bar su sai sun ba'ala. sai sun ji jiki idan mutum ya wahala ya nema da kansa to ya san mutuncin abin ba zai sake ba amma idan bai wahala ba kenan wani kankanin abu yana faruwa sai ce na sake idan ta hadu ma da dan ganganci sai ce na sake saki dubu to daga baya kuma idan ya huce hankali ya dawo jikinsa sai ya zo ya ce ya yi kuskure yana ta ba da hakuri sai ya ce ya yi saki dubu kai sai ya garzaya ya zo ya samu malan na filu da ce kiri bisa kuskure ya sake matarsa saki dubu ya mara kuma ya ji an ce waiwai kamar akwai sabani sai malam na filo ya ce eh to eh to akwai sabani amma dai wannan abu kaje shari'a kwamishin duk mafi yawa duk wanda suka zo waje na ingiza su shari'a kwamishin nake yi duk yadda aka yi duk wayon mutum don zai ta maka wayo kana faɗin magana ƙyar zai je ya ce wane ne ya ce ka za to ban fala ba in ka ce saki uku na yi a lokaci guda kuma na ji an ce akwai abin sai ce ka je shari'a komishin sun suka yanke maka hukunci suka fala maka shi kenan ka ɗauka an ka je lahira shari'a komishin za ka nema ba ni ba amma yin mutum ya sha wahala zai zo ya sake matan dama shawarin da aka baka shine duk lokacin da ka auri mace za a iya samun sabani duk kaunan da take gwada maka ka gyara mata gida ka mata komai ka zo ka ajiye tan ta bata maka rai kenan sai ka fita ka zo masallaci za mu baka fito ka huta to annabi ma ya dawo kusan kwatan kwacin fito din masallacin saboda rikicin mata su balle kai amma in kana tunanin a'a kai ka nemo gidan nan kai ka wahala wajen gina kai kai kaza to ba za a yabin kirki da kai ba tunda Allah ya yi ka namiji to fa ya yi ka ya tsora maka waɗansu abubuwa dole sai ka yi hakuri الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم wannan ita ce daraja saboda haka sai ka fita kabar bar gidan gaba daya idan ka fita ka bar gidan lokacin da ka huce sai ka da an ta sake hayayyafowa ka ce ki yi hakuri zan tafi gida ba za ki je gida ba zan je wajen iyaye na a sun bani amanar ki to ai ka ci amana ban ci ba ki yi hakuri <laughs> sai a zauna lafiya don haka Mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an soke waɗancan sallolin da buke magana an farlanta salloli guda biyar kuma ya karantar da sahabbai yadda ake yin su bayan mala'ika jibrilu ya karantar da ki yadda ake yi sai Allah ta'ala ya tsora masa sallan dare maza Allah ya kan taki da daddare ya yi sallah saboda matsayin da yake hankoro ranar takin alkiyama saboda matsayin da yake hankoro wannan shi yake gwada girma ba a samu cikin arha dole sai ka wahala amma an ka samu cikin bulus baka san sa ba baka san matsayinsa ba watsi da shi zaka yi amma in ka wahala to zaka yi kokari ka kiyaye shi yadda ya kamata to maza Allah an barki da wannan sai aka ce kai ma in kaga zaka iya ka tashi da daddare kai sallah tun wannan zai kara maka daraja saboda akwai bayan Allah na kwarai manya-manyan mutane wato kanu kalilan minan laili ma yahjud da daddare ba sa bacci sosai ko kuma ta kajafa junubuhum anil madaji yalawna rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun akwai su wanda cikin dare sun yi bacci lokacin da suka taki to za su yi ta roƙon Allah subhanahu wata'ala don ka kasance a cikinsu za ka daɗa samun daraja kuma ranar takin alkiyama za ka kasance tare da tawagan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ثم بعد ذلك نسك الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات ولكن منهن صلاة الصبح والعصر سيدي أتكي أنبر صلى أصبح ركعة بيو سيدي أنت أطوي تكراتو أتكي شين طول القنوط أطوي تكراتو tunda manzo Allah yakan yi karatu a ciki an kwatanta raka'a ta farko kaman ayoyi 100 raka'a ta biyu kaman ayoyi 100 khalifofin da suka biyo bayan sa Umar dan Khattab yakan karanta suratu Yusuf a cikin sallan asuba sai ya raba gida biyu kaga sai an gaji da tsayuwa sai gari yayi kusan wayewa yanzu ka zo ka zaiwaita mutane sai su ta guna guni Eh, amma a layin ɗiban ruwan famfo lokacin da yake wahala da ruwan bohol sun ɗauki lokaci amma ba mai guna-guni a cikinsu a layin sikirinin ba mai guna-guni to za ku je ku hadu da sikirinin ɗin Allah mala'iku suna zazzagawa tsakaninku ku munafikan da kuke guna-guni ɗin nan ba za ku yi ba can amma limami an ce kada ya tsawwala wa mutane yana da kyau kuma ya ka lura da halayensu ba koyaushe ne ake tsawwala wa mutane ba sannan kai ma da za ka zo ka guna gunaguni yana da kyau ka rinka lura in kana da lalura ba yake maka ka tsaya ka sa kujera ka zauna mana dole ne ka yi sallah tsaye in kana da lalura ka zauna amma saboda kai kadai bai halatta ka tursa saliman sai ya bi ra'ayinka ba in ka duba zamanin sahabbai zamanin annabi masu lalura ya suke yi akwai wanda yake guna guni wa annabi ne ko akwai wanda suka yi guna guni wa kalifofin manzon Allah ne to amma saboda ka raina limaminka kai ma liman ka ji tsoron Allah tunda manzon Allah ya ce a bayan ku akwai masu shekaru akwai masu bukata akwai marasa lafiya ba kowace sallah ta yake tsawalawa ba dun wani limami za a zo a ce kana karanta mana su ne don Allah ya rinka sassauta sai ce ba zan sassauta ba ai ba daidai ba ne yana da kyau in an ciza a hura tunda kowane bangare an yi magana a kai don haka sallah a raka a biyu abinda aka fi so shine a ɗan tsawaita karatu idan gari ya waye babu matsala amma ba kullun ne gari zai waye ba saboda me saboda akwai ingantaccen hadisi a zamanin annabi mata suna zuwa sallan asuba amma za su yi sallan asuba tare da manzon Allah su juya su koma gidajensu mutalaffiatin bi murutihinna la yurafna min al suna lullube da hijabansu ba a iya gane su saboda duhu kun ga wannan ya gwada ba kullum ne manzon Allah yake sallan asuba sai gari ya waye ya sallama ba tunda idan har mata za su yi sallan asuba su lallabe jikinsu sannan su juya su koma gidajensu akwai sauran duhu kaga gari bai waye ba kenan gaba daya yana da kyau a lura da kowane bangare wala asir da sallar la'akar sallar la'akar kan ana takaita ta maimakon biyu da ake yi da sai aka ce a hudu rakawoyi guda biyu na farko fatiha da sura a takaice sannan rakawoyi guda biyu na ƙarshe fatiha babu sura sallallahu alaihi fahuma qabla tulu'i shamsi wa qabla al saboda haka sun fada kafin fitowar rana ko kuma kafin fitowar kafin fitowar rana da kuma kafin wa qabla al bi kafin faduwanta to sai dai kuma malamai anan sun ce fasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi to wannan ya hada da magariba da isha'i da asuba wa qabla al-ghurubi ya hada da azhar da al kun ga badal al-isra'i kenan fasara qabla al-isra'i daban wa badal al-isra'i wal mi'raj daban wa an jabir bin ubaydillah ko bin abdullah radiyallahu an wannan hadisi an karbo ne daga jabir dan abdullah Allah ki kare yadda da shi eh رضي الله عنهما وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال حديث إمام البخاري ده مسلم كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي وترانا منا زونه ده الدري أو جن النبي فنظر إلى القمر ليلة البدر yace sai ya duba wata a daren farin wata in aka ce albadar shine wata ya girma yanzu idan ka duba wata bai zama badar ba lokacin da ya fara haske shine ya zama badar amma yanzu yana hilal hilal shine jinjirin wata dan jinjiri musamman a farko farkon wata yasa ka ce yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj yasalunaka anil ahilla ahilla jam'u hilal hilal shine jinjirin wata jami'in sa shine al ahilla ko ahilla Jiran wata suna tambayan ka me yasa suke fitowa dan kat to in ka gan shi ɗan gas ka kira shi hilal idan ya yi haske sai ka ce badar idan ya gama kewayewa waye haskensa gaba ɗaya kamar kaga duk sunansa ne gaba ɗaya to maza Allah ya ga wato a farin wata ya ga wata fakala ya ce amma innakum saturaduna ala rabbikum yace lalle kuɗin nan za a bijiro da ku ga ubangijin ku ranar takin kiyama ho kama ha zal kama duk wanda ya shiga aljanna zai ga Allah ta'ala kamar yadda kuke ganin wannan ainihin wato wata a sararin samaniya abinda annabi ya tabbatar kenan shi yasa akida ta halu sunna wal jamaa ana ganin Allah ne a lahira ga wanda ya shiga aljanna amma wanda bai shiga aljanna ba su kan innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun sare su ake ba za su ga Allah ba sannan kuma nan duniya ba a ganin Allah duk wanda kaga ya ce maka ya ga Allah to ya gigice ne a gigice yake to kaga in a gigice yake komai ya gani ma zai ce Allah ne amma dai a duniya duk yadda kai duk zikirin da kai ba yadda za ka ga Allah a duniya ba gadin Allah amma a lahira wujuhun ma izin nazira ila rabbiha nazira lalle za ga Allah shine abinda wannan hadisi yake tabbatarwa ya ce latu damu na ke ya ce ba a cunkoso ba a ture-ture yanzu idan wata ya cika haskensa daren goma sha hudu ko sha biyar ko sha shida kai ko ya wuce haka lokacin da yake tsakiyan sama kana ganin wani dogo yana tsarewa gajere ba zai ga watan ba saboda haka komi dogin mutane da haka samu da komi gajartan mutum inda wata ne da daddare zai gaishe to duk wanda ya shiga aljanna zai ga Allah subhanahu wata'ala haka allazina amanu alhusna wa ziyada ina abinda muka ambata jiya fa in istata'tum sai dai idan kuna son ku ga Allah subhanahu wata'ala a cikin gidan aljanna ku ganshi wasai to Allah tuglabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu annabi yace ku yi kokari kada a rinjaye ku kada a hana ku aiwatar da sallah kafin fitowar rana ko kuma kafin faduwanta waɗansu salloli kenan sallan asuba da sallan la'asar sallan asuba da sallan la'asar sallan la'asar ita ce sallah mafificiya sosin hadisai sun tabbatar da haka sallan asuba kuma tana da wuyan sha'ani tana da wuyan sha'ani yanzu da sallan azahar da la'asar da magariba da isha'i za ga an cika tun daga nan haccar. amma sallan asuba sai ga sai tsaho guda uku kawai ina sauran mazajen suke ina sauran manya suke suna ta kwarara bacci suna ta sharan bacci sai wanda Allah ya taimake shi balle yanzu zamanin abubuwa barkatai za ka zo ko a waya ne za ka iya kaiwa karfe sha biyu ba ka yi bacci ba to an ka kwanta kuma za ka yi baccin awa biyar to da yaushe za ka tashi sai dai ka ji ana salamu alaikum wa rahmatullah a sallan asuba an yi sallan asuba babu kai alhali kana mai gida mai wa ƴaƴanka barkatai ga mata barkatai amma ka zama katon banza saboda ba baka iya fitowa sallan asuba hatsari ne babba to duk wanda yake so ya ga Allah subhanahu wata'ala wasai ba tare da matsala ba kun ga kenan duk wanda yake so ya shiga aljanna to yayi kokari ya kiyaye waɗannan salloli guda biyu ya ba su muhimmanci sallan la'asar a cikin lokacinta da sallan asuba a cikin lokacinta shine wasabbi bihamdi rabbika thumma qara sai annabi ya karanta wannan aya wasabbi ka rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi kai tasbihi wa Allah kafin fitowar rana da kuma kafin faduwanta saboda haka waɗannan lokacin suna da muhimmanci abinda ake so shine mutum yayi sallah kuma idan ka yi sallan farilla akwai sallan nafila wanda ake bukata sai aka ce wa minan laili na'am ko ka karanta ne ya eh, sake mallaka minan laili fasabbihu wa adbara sujud wa minan laili haka har yanzu cikin dare fasabbihu kai tasbihi wa Allah fasalli lahu ka yi sallah ga Allah ke sa aka ce manzon Allah shi ne aka bar shi da sallan dare shi kaɗai ake magana anan amma kai yana baka shawari ne ka yi shi manzon Allah dole ne ya yi ke sa ko ga masabar malikiyya yana daga cikin salloli waɗanda suke keɓantattu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun ambaci sallan dare suka ce yana daga cikin kususiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kaulihi wa min al-layli fatahajjat bihi tallaka, laka asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda mun karanta a can baya saboda haka manzo Allah yakan taki da daddare yana sallah har kafofin su kumbura suke yi nana aisha ta ce me yasa kake bata lokacin ka kake haka wa kad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar bayan Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na laifinka da abin da ma za ka yi nan gaba tunda Allah ya riga ya gafarta maka me na bata lokaci faƙala a kuno abdan shakura ce shin me yasa bazan kasance bawa mai godiya ga Allah ba ai dole in gode wa Allah shi yasa aka ce duk abin da Allah ya maka na ni'ima to ka gode wa Allah idan ka gode wa Allah to Allah zai ƙara maka kuma zai sanya maka albarka amma in Allah ya yi maka ni'ima yi tsiya to lokacin da kake tsananin bukatar neman sai Allah ya kwaci wa zana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lakadid wa dabarar sujudi sannan fasaffe bi kai tasbihi wa adabarar sujudi shine bayan sujada adbar jam'i ne na dubar shine baya kafin a yi sallama ko bayan an yi sallama amma a nan malamai sun fi fassarawa da cewa bayan an yi sallama lokacin da aka yi sujada aka tsago daga sujada a raka'an karshe sai mai sai tahiya da tahiya da waɗansu askar da ake yi sannan kuma sai a yi sallama ko to abin da ake nufi shi ma bayan sallama ka yi tasbihi wa Allah sallan farilla ko sallan nafila babu wani bambanci kila huwa tasbihu ba da sala shi yasa aka ce shine tasbihi bayan sallah ina ganin mu dauki wannan shi fi mana sauki wa yu'ayyidu hadha ma sabata fi sahihaini shi yasa tasbihi da ake yi bayan sallah ya kasu kashi kashi kuma duk sun tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a so mutum yana yin sallah ya ce ba tare da yayi tasbihi ba ba a bukatan wannan hatsari ne babba kamar yadda ka yi tasbihi a cikin sallah to idan ka yi da sallah ma ka yi tasbihi shi yasa nan ya kawo mana abin da ya tabbata cikin sahihul bukhari wa muslim an abi hurairah radiyallahu an annahu qala jaa fuqara'ul muhajirin to fa abu huraira babban sahabin nan mai daraja wanda ya ki a ba sa ko mu kuma ba za mu gushe ba muna ambatonsa abu huraira abdurrahman bin fakhr radiyallahu anhu Allah ƙara yadda da shi yana ba mu labari a zamani annabi akwai masu hali akwai kuma wanda ba su da hali wannan kowane zamani dole sai an samu haka sai kasance ayyukan ibada da masu hali da marasa hali duk suna aiwatarwa sai dai masu hali su sun ɗara ma waɗanda ba su da hali da me saboda suna da dukiya suna yin abu da dukiyarsu to haka sai ya shiga cikin ransu wato wannan ya gwada idan aka tafi lahira a gidan aljanna aljannan masu kuɗi daban ne kwarai da gaskiya ma fa wanda suka gane shine talakawa suka kawo kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to zamu ji yadda ta kaya a darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh